inda ake zargin wata mata ta halaka yara uku 'ya'yan kishiyarta ta hanyar saka musu guba a cikin shayi wannan lamari ya wakana ne a garin Potiskum na jihar da ke yankin arewa maso gabashin Najeriya a yanzu haka matan na hannun 'yan sanda kuma tuni suka suma bincike kan lamarin ka rahoton da Audu Halilu ya haɗa mana wannan mata dai da ake zargi 'ya'yan kishiyar nasa guda hudu ne da ake ta takura rama guba a cikin shayi sun sha sun dai uku daga cikin su suka kwanta dama dan saurayi guda da kuma 'yan mata guda biyu guda kuma yanzu haka yana a asibiti inda yake jiya alhaji haruna shine magidancin da wannan lamari ya gudana a gidan da ke unguwar makarahu ta a garin fataskum shi dai wannan abu da ya faru na ɗauke shi a matsayin iftila'i ne allah ne jarrabe ne wadda kuma kowane bawa dama da abin da allah ya kaddara a matsayin jarrabawa shine babban abin da na ɗauka sannan kuma ya yi wannan tsaka da ubangiji ce su ya fi musaf da saninsa kuma da yardarsa a yi kan. magana ne wadda dama wani riga nuna ba da yara ba polis ni da kaina na biya neman polis kuma na gaya sannan abin da ya yaran guda uku akwai mata biyu namiji daya sun kai kamar shekara nawa nawa shi namijin da ya zai kai shekara tara zuwa goma haka macen kuma ɗaya ta kai sha ɗaya kuma ta kai bakwai haka zuwa takwas ta ne wanga ya faru ni ina gun aiki aka kira ni cewa yara an ba su yari kuma ana ga cewa wani abu na guban wanda muka za su da aka bincika aka mu haka mu wane ne ba su shayi zuwa da abin ke zargin sai abin sanin hannun sanda ta mi take gare ka kamar shekara ku nawa da ita wannan mata bai wuce shekara ɗaya da wani abu kai biyu ba kina da babu da eh, wanda aka ba a gabanta su ba ya gaban ta ba to ita yanzu matar tana ina ana hannun yin sanda ya lura da kuka ji a wajen yan sanda ta mutunta idan na wani aiki ta yi furatan da cewa ta ba ta lafiya sun kai ta asibiti akan a gwada lafiyarta kai wanne ne kake cikin yanzu imani na rashin yara Ta sai zuwa da muka kai musu na Allah wani je masu ceto na ni zafarta asibiti sun tabbatar da cewa zuba ne sun auna shayin da suka sha ai ba a samu shayin ba daga bangaren tsaron na kuma yan sandan Najeriya ASP Dungus Abdulkarim shine kakakin yan sandar a jihar Sayo ya kuma tabbatar min da ruwan lamarin akwai wata mata wanda ta yi shayi da safe wa 'ya'yan yara da ba su wannan kashi bayan yara sun sa. shayi sai suka faɗi jinya daga nan sai uban su ya dauke su ya garzaya da su asibiti ana kokarin eh, samar musu lafiya uku daga ciki sai suka mutu mijin mata ya dalla ya zo ya fara rahoto akan cewa ga abin da yake faruwa yana ɗaukin matarsa da ba ƴaƴansa guba sun sha rayu guda uku sun mutu yana sai muka muka sa muka yi sauri muka kama ta kuma muka isa asibitin wurin ganin da tattara sauran bayanai mun fara tattara dukkan bayanai da ya kamata mu samu na wani gano dalilin da yasa ta kashe yaran da kuma shin wani guba ta yi amfani da shi shin a shayi ko kuma tana yi ne da jima